السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a Wata ta dace da goma sha uku ga watan zulqa'da hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ɗaya ga watan bakwai da shida. da ba mu aron lokaci in sake haduwa domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafawar fadilatu sheikh allama a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu yau kuma shi shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi insha amma. za mu tashi a fasali sabuwa a zaman da ta gabata mun karkara karatu kan abin da ya shafi munafunci a wannan fasali male ce bayanu haƙiƙaci kullum min jahiliya wal fisq wal أقسامها وأحكامها yace a wannan fasali halin zai mana bayanin hakikan me ake nufi da jahiliya me ake nufi da fasikanci me ake nufi da fata sannan me ake nufi da rijja kuma babin rijja zai ne mana bayanin karkasuwan ridda da kuma hukuncin kowane daga cikin karkasuwan ridda ɗin waɗannan abubuwa guda hudu su ne abubuwan da malam zai mana bayani a wannan fasali insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da kuma fahimta daidai malai ce na farko aljahiliya abu na farko kamar yadda jeranta zai magana a kai shi ne zai magana a kan menene aljahiliya ya ce aljahiliya هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام هناك الجاهلية يتي هنا نفهم halin da larabawa suka tsinci kansu a ciki kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara yi musu da'awar musulunci الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام wannan halin da laraba suka kasance a kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara musu da'awar musulunci yasa aka kira su da wannan suna yake min al billahi wa rasulihi wa shara'i'il din so da wannan halin suna da jahilcin sanin wane ne Allah suna da jahilcin sanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da jahilcin sanin dokoki na addini duka ba su da wannan ilimi sun san akwai Allah sun san akwai Allah sun san akwai Allah wanda shine halitta amma wane ne shi hakikatan menene yake so menene baya so suna da wannan jahilci sa'annan daga cikin abin da ya saka kira su jahilai yace wal mufakharatu bil ansab da kuma alfahari da dangantaka alfahari da dangantaka kowa yana alfahari ne kawai da dangantakansa wanda dangantakansa a ma'auni nasu na duniya yake sama to a society ma shine mai mutunci wanda dangantakansa yake ƙasa to a society shine wanda ba kowan koma ba ko babu wani ma mai kallon shi ko shawara ake da ita sa baki ba za tambaye shi wane ne ina ne gidanku a garin nan hmm? ba na ana so a san inda ka kakanka a garin nan yana kakanka zuwa ya yi to kai ba kowa ba ne Wani ɗabi'a ce ta jahiliya duk yana cikin abin da Annabi Sallah alaihi yi fara kai mun sha karanta wannan a baya ku wal daga cikin abin da ya sa su ta jahiliya suna da bala'in girman kai suna da girman kai sosai girman kai fiye da yadda kake tsammani sannan wata jabbo a kuma cin ƙarfi suna da cin ƙarfi rayuwa ne da aka yi wadda malaman ah, sociology ko psychology ke kira shi survival of the fittest eh, mai ƙarfi ku shi ne mai gaskiya duk aka da ƙarfi duk gaskiyar maganan banza ne in kana da karfi to kai ne mai gaskiya ko ba ka da gaskiya kai ne mai gaskiya kai za a goyi bayan ka in kai magana za a ce a to dama mun fara ai ai mun ce ba yadda za ka laye yi kuma an san ba shi bane mai gaskiya amma tun da shine mai karfi ko shine mai mulki ko shine dan dangi ko yana da kuɗi an gane ko ba kwace kayanka ba da mun kai magana hmm? ba da mun kai magana inda ake gana ta ce to in ka zo kana son ka cika baki akan danginku suna kaza sai ce a cikin danginku waye isa ya yi kwace kuma sai dai a yi Allah ya cikin ɗaki in ne babu to kai ba kowa ba ne ba kowa ba an gane ku to haka suka haka suke rayuwa wa gairi zare da wata makamancin wannan da wani wannan ce nisbatan ilal jahalin jahl alladhi huwa adam al-ilm aw adam ittiba' ilm an danganta su zuwa ga jahilci wanda asalin ma'anansa rashin ilimi ko rashin aiki da ilimi an gane ku so duk wanda yake da ilimi ko yake aiki da ilimi ba zai ɗabi'antu da wancan ɗabi'un da su suka ɗabi'antu da su an gane ku yanzu malam anan ya faɗa maka abin da ake nufi da jahiliya sun kalmar ta zo a wajen malaman shari'a sai kuma faɗa maka haƙiƙanin ma'anan shi haƙiƙanin ma'anan jahilci shine rashin ilimi ko rashin aiki da ilimi mafhum amma a wajen malamai a yau aka ce jahiliya ana nufin wancan lokacin saboda wancan aikin da suka yi abin da ya sai mu karana so da nuna maka cewa rashin ilimin da kuma rashin aiki da ilimin shi yake zuwa ga aikata wancan an fahimta ku malaka qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah kike babban malamin musulunci shaykhul islam taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullah ta'ala yake cewa fa inna man lam ya'lam al-haqq fa huwa jahilun jahalan basitan yake duk wanda bai san gaskiya ba to wannan din jahili ne amma jahilci wanda a kira basir jahilci ɗan dan sauki sauki yace fa in da khilafahu fa huwa jahilun jahalan murattaban shin kuma bai san gaskiya ba amma kuma sai kudurta ya riƙe rashin gaskiya a matsayin gaskiya da farko bai san gaskiya ba ya haƙura ya riƙi wani abu ya ba shi matsayin gaskiya ba yana jiran lokacin da ya samu gaskiya ya riko da gaskiya sai zama jahilin baki amma wanda shi bai sani ba amma kuma ya kakame wani abu a matsayin shi ne gaskiya aka targima da shi akan wannan abu shi kuma ya zama jahilin murakkabun jahili ne hauhawa ga jahilcin rashin sanin gaskiya ga jahilcin rika rashin gaskiya a matsayin gaskiya ga jahilcin rigima da mutane akan ƙarya shi zan su gashi jahalan murakkaban jahilci mai hauhawa shi jahilcin nashi ya wuta hawa ɗaya yana hauhawa sai ce fa'in ta bayyana zalika yake to in hakan ya bayyana zuwa gare ka to fannasu qabla ba'ti rasuli sallallahu alaihi fi jahiliyatin mansubatun ila al to lallai mutane kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi kasance a cikin jahiliya ne wanda aka nasabta zuwa ga wannan jahilci na rashin sanani menene daidai din ce fa inna ma kanu alaihi min al-aqwali wal a'mali innama ahdathahu lahum jahilun abinda suka rayu akai na maganganu da ayyuka wanda ya kirkira wanda ya kirkiri musu wannan abun jahili ne kuma jahalan murakkaban su sun rayu mutane wanda suke ummiyai ko la yaktubuna wa la yaqra'un ba sa rubutu ba sa karatu su abin da suke gadara da shi kawai hadda an gane abin da kawai suke gadara da shi kai. in tana karanta adabin adabin larabci za ka yi mamaki shirin bai wanda Allah ya musu shirin bai wanda Allah ya musu hakan kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaga manzala salatan zai yi huduma wanda huduman zai kai shafi biyu ko shafi uku daga sahabi ya rawaito maka shi tas kuma sahabbai goma za su rawaito za ga iri ɗaya so da yadda Allah ya ba su kai sun hajja mutum wucewa zai yana kiwo kawai wani zai zo wucewa yana rera baiti baitoci na waka yana wucewa iya abin da ya iya ji kafin wannan ya wuce ya rike kenan shi bukata a sake maimaita mishi kafin gari a an fahimta ku to amma duk da wannan baiwa da suke da shi sun yadda cewa rubutu da karatu shi ma baiwa ce an gane ku da wata yasa suke girmama rumawa da suke kasuwanci da su so da su kuma kasuwanci ne suna rubutu suna karatu to sai wani daga cikin su mun karanta a farkon karatun masail jahiliya amru bin luhai ko shi kirkiro musu wannan aiki da suke na shirka da maganganu da suke yi so da jahilci bayan da ya je wata ƙasan na jahilai ya ga abin da suke na jahilci ya kawo su. shi kuma suke lokacin shi ne shugaba shi ne jagora kawai suka karfa suka ci gaba da aiki da shi ya ce to wanda ya kirkira musu waɗannan abubuwan jahili ne sannan wa inna ma ya faluhu jahilu ko babu mai aikata abin da suke aikata sai jahili shi wanda kirkiro jahili wanda ya karfa yake aiki da shi shi ma jahili a gaba ufa kwalin wal matsulubu kenan shekul islam ya shirya ci gada cewa wa kadalika kullu ma yukhalifu ma ja'a bihi al-mursaluna min yahudiyya wa nasraniyya fa huwa jahiliyya haka duk abin da ya saɓa ma abin da manzannin Allah suka zo da shi ne yahudanci da nasaranci shi ma jahiliyya ne yake wa tilka kanat kanat al-jahiliyyah al-amma yace wancan shi kira jahiliya na gaba da haka ce jahiliya mutlak a sake to ana nufin wancan jahiliyancin jahiliyancin shafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jahiliyancin yahudanci da nasaranci an fahimta ku ai akan wannan ah, malam Muhammad bin Abdullah ya rubuta masail jahiliya ko mana da su alul ishiraki da kuma yahuda da nasara mhm. sai ce fa amma da mab'athir rasuli sallallahu amma bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuma fi misir dona misir. to za a iya samun irin wannan jahiliyancin a wani gari amma aka samu wani gari ko ba su da wannan jahiliyancin kama hiya fi kuffari kamar yadda haka ke faruwa a garuruwa na kafirai wa qad takunu fi shakhsin duna shaks. za iya samun wannan jahiliyancin har yau tare da wani mutum wani mutum kuma shi ya waye ba wannan jahiliyancin tare da shi yace kan rajulu qabla an yuslima wa innahu fi jahiliyatin wa in kana fi daril islam kamar misali duk mutumin da yanzu yake rayuwa amma bai musulunta ba to yana cikin jahiliya ne ko da yana garin musulmai ne amma shi a karan kanshi yana rayuwa ne a rayuwa cikin ne jahiliya an fahimta ku da har yanzu duk abin da yake a matsayin shi na wanda ba musulmi ba jahilci ne duk da ba shi da jahilci da ba zai wannan abin da yake yi da ba zai ƙi musulunta ba an gane ku yake fa'amma fi zamanin mutlak fala jahiliya ta ba'ada mab'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma a ce ga wani zamani a nasarta wannan zamanin da cewa zamani ne na jahiliya bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai yi bai taɓa yiwa a ce ga wani zamani gaba ɗaya zamanin ana rayuwa ne cikin ne a jahiliya wannan ba zai yi wani yana daga cikin da malamai suka yi raddi ma sayyar kutu Allah ji kai shi gafarta mishi kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa fi zilalil qur'an ya nasabta cewa zamanin nan ana rayuwa ne zamanin ne na jahiliya wannan suka wuce maluma suka masa raddi suke a zai yi bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi ga wani ja zamani gaba ɗaya zamanin jahiliya ba zai yi sai dai ana iya samun jahiliya a wani guri masharin a samu a wani mutum masharin mutum amma a ce zamani gaba ɗaya ba zai yi ba zai yi Allah ya ce mishi yace fa innahu la yazalu min ummatihi fa'ifatun zahirina 'ala al-haqqi ila yawm al-qiyamah yace saboda ai shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ba za a taɓa gushewa ba a cikin wannan al'umman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a ciki ba za a taɓa gushewa ba za a taɓa wani zamani da ba za a samu su bangare na cikin al'ummansa suna masu bayyana gaskiya ba kuma su ne a sama akan gaskiya har zuwa ran tashin alkiyama an gane ku Maza Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa ba zai taba yiwa a yi zamanin da babu waɗanda suke tsaye akan kan gaskiya ba ba zai yiwu ba ga manzo Allah sallallahu ya tabbatar da wannan a sai gobe za ka zo ka ce gaba ɗaya al'umma ana rayuwa a jahiliya kuma a goya maka baya ba an fahimta ku rawa duk abin da ya ɓuya maka in ka ce zamanin gaba ɗaya na wani na jahiliya Hadda kai kenan ku to kai ma a zamanin take in kace abin da kai to shi ka yanzu ka warware maganar ka warware maganar in kace ban da kai da mabiyanka ka warware maganar ko ba gani ba malamin taimiyya cikin cewa wal jahiliyatul muqayyada قد تقوم في بعض ديار المسلمين في كثير من الأشخاص المسلمين yace amma jahiliya wanda yake kaidi to wannan ana iya samun sa a wasu garuruwa na musulmai a tare da yawa daga cikin waɗanda suke kan kansu musulmai ana iya samun wannan amma jahiliya na zamani babu yace kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar a cikin hadisi da cikin sahih muslim yace arba'u fi ummati min amri jahiliya yace akwai wasu abubuwa guda hudu daga cikin al'ummata waɗanda waɗannan abubuwan yana daga cikin al'amura na jahiliya ke lissafa neman shayarwa da taurari ko da alfahari da dangantaka da sukan mutum sanadiyyar dangantakansa ko da kuma abin da ya shafi shamfi kace duk wannan ɗabi'u ne na jahiliya an gane ku don ka ce zamanin da gaba ɗaya na da wa jahiliya yanzu dukkan wanda ka za zamanin shi ma yana waɗannan abubuwa guda hudun ne za ka ce a kuma komai kai za ka kira kanka an gane ku yake wa fara li abu zarri har kuma ya fada ma abu zarri da gisari Allah madaukaki suke kare da a gare shi lokacin da abu zarri da gisari ya fada ma ibn abbas ibn mas'ud afwan wata magana yake yabna sauda rigima ya dan hada su sai ya baci sai abu zarri sai face ma abdullahi dan mas'ud yace yabna sauda ya kai dan muka shirin kai da asalinka ba balaraben ba la dan abun mas'ud abun ya taba shi sai zo fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce ma Abu Dal innaka mur'un fika jahiliya ita lallai kai wani mutum ne wanda har yanzu akwai jahiliya tare da mafhum kaga yana iya samu a wani ba ya samu wani wata ɗabi'a amma ba zamani gaba ɗaya ba wa nahwi zalik makamancin wannan malaita intaha wannan shine maganar shekul Islam Ibn Taymiyyah da ya ce istihau الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم Allah jikin shi gafarta mishi ana cewa mulaqqatu zalik yake samari na abin da muka faɗa gaba da annal jahiliya shine lallai shi jahiliya nisbatun ila al-jahl wani abu ne da aka danganta shi zuwa ga jahilci Wahuwa huwa adamul ilm shine rashin ilimi wa inna matan tanqasimu ila qismayn kuma yi bayanin cewa jahiliya ya rabu kashi biyu akwai aljahiliyatul amma akwai jahiliya na gama gari mata na كان قبل rasuli الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتهى Jahiliya na gama gari ita ce jahiliyyar da ta kasance kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan jahiliyyar ta kare bayan da aka aiko shi sai na biyu jahiliya khassa bi ba'd ad-duwali wa ba'd al-buldani wa ba'd sai jahiliya wata take ke tsantacciyar jahiliya wanda ake samu a wasu dauloli da wasu garuruwa da kuma wasu mutane ɗaiɗaiku yake wa hadihi la tazalu baqiyatun irin wannan jahiliyyar ba za ta gushe ba nan a cikin al'umma wa bihada da wannan ne يتبه خطأ من يعمم من يعممون الجاهلية في هذا الزمان da wannan ne za zai bayyana maka kuskuren waɗanda suke gama jahiliya a wannan zamanin su ce wannan zamanin zamani na jahiliyanci ce za a gane kuskurensu a bisa wannan bayani da muka yi a baya musamman kuma istishari da aka yi da maganar shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace fa yaquluna sai ce jahiliyatu hadha al-qarn sai jahili jahiliyar wannan karnin mana wai karnin gaba ɗaya karnin ya su rayuwa bisa bisa jahiliya sai cewa masu faɗan wannan maganan kamar ko da shi ita, sayyid kutub rahimahullahu ta'ala alami ne gaskiya wanda duk da cewa asali shi da malamin larabci ne ajibi ne asali malamin larabci to amma ya samu wasu abubuwa da suke faruwa irin malamin larabci ne addini ne amma ko mai kishin addini kuma ya san larabci sosai sai wasu abubuwa suka rinka faruwa daga shugabansu na lokacin da nan na misir shugaban ƙasar misir na lokacin ah, nasir ko in ba na yi kuskure lokacin nasir lokacin nasir So wannan ya sa ya fito ya rinka faɗa da wasu abubuwa da aka shigo da shi aukin da ba musulunci a musulunci ba a wannan lokacin aka kirkiri a wannan islamic brotherhood wanda wuce a najeriya ke kira yan brothers ko yan brothers wanda a najeriya ta nan aka shigo mana da shi'a ko ta aka shigo da shi'a Najeriya kyau to wannan yasa suka kirkiro wannan abin nan so wannan abin yasa ya rinka rubuce rubuce sosai da sosai ya rinka rubuce rubuce sosai da sosai akwai hira da aka yi da tsakanin professor Mansur Ibrahim Sokoto da professor Bashir Aliyu Umar hira na na a YouTube akan hanyar kutub da kuma yadda shi'a ta zo Najeriya. Kuka saurari hirar za ka fahimci wane ne sai da kutub ina ne ya samu kurakurai asali kishin addini da sun kare addini daga ɓarnan shugabanni da sarakuna da lokacin su gane ku shi ba ɗan shiya ba ne shi da ma alaƙa da shiya da shi da waɗanda suka biyo baya da magabatan shi su hasanul banna magabatansa duka ba su da alaƙa da shiya ba ɗan shiya ba ne da waɗanda suka zo bayansu su shef yusuf al-qabawi Allah ji kansa ya gafarta musu duka ba yan shiya ba ne ba yan shiya ba kuma da alaka da shiya kwata kwata A gani amma sun samu akwai lokacin da suka samu kishinsu da addini ya sa suke ganin kai za a iya haɗa kai wannan sun haɗa kan ya sa suke sauƙi ma wasu abubuwa a filin shi'a da shi'a ta shige su wanda dukansu kowannen su kusan kafin ya rasan da ya rubutu wajen bin da ya sanin yadda da ya shi a suka shiga suka shiga cikin su kuma suka farranta. shi yasa waɗanda suke na bayan nan waɗanda suka fahimci abubuwan kaga suna faɗa su da abin da ya shafi shi a fiye da ma yanda su magabatan suka suka yi fara da shi zai ke mutum saurari wannan wannan wannan wannan hirar sosai kusan su ne ba a ce su sun yadda din na ba zazzaki ne jagoran shi a bara kila ɗaya daga cikin su ne ko shi professor Mansur ko professor Mashi a ɗaya daga cikin ne jagoran shi a Najeriya ba zazzaki shan baya da su yi da bayyana mutane barnan abun shi kuma zazzaki tun da dama shi jahilin murakkabun a lokacin kuma amma sayyid ne yana da baki lokacin suna cikin masu fada a jiya MSS a Najeriya an gane ku wanda ya sa ya samu wannan daman ya tafi har ya zama ya zama jagora to zai kyau mutum ka nemi wannan kiran da suka yi kana na a YouTube ko kuma ah, Dr. Aliyu Muhammad Sani Nifau shi ma wasu rubutu siri kan wannan matsala din su za ga irin wannan magana sun ta maimaita a guraren da shi sai kudin ya faɗa da ko bayanin kuskure a ce zamani gaba ɗaya ko ƙarni gaba ɗaya a ce wai jahiliya ne sun yi bayani na ilimi ba wani ba cin mutunci ba abin nan na ilimi duk da balabai ne an gane ko ba yan hayaniya ba ne dr aliyu muhammad sani misau kana shafi a facebook shi rubutu ya yi masu yawa sai ka na zo za ka ci karanta rubutun suna da yawa sosai insha Allah ta'ala kale ce wa tsawabu abin da ya fi zama daidai an yi kal shine sai a ce جاهلية بعض أهل هذا القرن نقول في جاهلية هذا القرن في جاهلية بعض أه- أهل هذا القرن في جاهلية وصل لكم وأن السيرة يواء وأن القرن او لك هذا السوراك يتي أو غالب أهل هذا القرن وما في جاهلية جاهلية التي تارد مثل يوان ثم وأن السيرة يواء وأن القرن يتي وأما التعميم فلا يصح ولا يجوز amma a tattara gaba daya musu kudin goro wannan bai inganta ko baya halatta yace li annahu bi bi'tati an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyyatu amma saboda da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jahiliyyar na gaba ya riga ya kau babu shi ya samu wani wani zai yi kuma wannan da yayi na jahili na jahiliyyancin bai sa ya zama ya zama ya bar musulunci ba kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr kaga ba ta nishi ya bar musulunci ko amma yake innaka mur'un sita jahiliya mafhum amma ka ce gaba ɗaya al'umma suna rayuwa a jahiliya kaga in ta rike kamar ka da su a addini ne fa ka mai da su ka da su can an fahimta ku Allah madaukakin sarki samu dace insha Allah ta'ala zama ta gaba sai magana akan al-fisqu wa balal menene fasikanci ko menene fata? abin da muka fara da ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri da duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa